بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام alaikum ورحمة الله وبركاته yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamarsa da yardarsa ya hada mu a wannan yammaci na daren talata wato ranar litinin 16 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ya daidai da 28 ga watan daya a shekara ta 2013 a ci gaba da karatunmu na littafin a'lamus sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad alhakami za mu tashi a yau a dori akan abin da muka fara makon da ya gabata kam anwa'u shafa'ati wa ma a'zamuha mun karanta nau'i na farko din ko za mu tashi akan nau'i na biyu amma don jerin abun ba laifi mu karanto daga farkon anwa'u shafa'a wa ma a'zamuha na'am كم تفهمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة بأن أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي الله أن يأتي رسول الله ليس رسول الله يأتي الله أن يأتي رسول الله أن يأتي الله لا لا خطأ أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء نعم ويض... نعم عز وجل وقال akwai matsala ان akwai abubuwan da babu yawon to ba laifi ko a bari bari kawai wani hmm. mu karanta ne ba ba matsala ya ce kam anwa'u shafa'ati wa ma a'zamuha a ceto nau'i nau'i guda nawa ne kuma a cikinsu <clears throat> dukkan waɗannan nau'o'in wanne ne mafi girma ya ce na farko a ha a shafa'atul uzma ita ce ko shi ne ceto wanda yake mafi girma fi mawqifil qiyamati wanda za a yi a matattarar matsayar tashin alkiyama fi an ya'ti Allah ta'ala wanda Allah madaukaki zai zo li faslil qada'i dan raba wato hukunci tsakanin mutane wato yin hukunci da hisabi baina ibadihi tsakanin bayinsa wa hiya khassatu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ceton na musamman ne na manzon mu sallallahu alaihi wasallam babu wani manzo da zai wannan ceton banda shi wa hiya al-maqamul mahmudu shine kuma wannan da muka je ana Allah madauki ya bamu labari asa an ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda shine wannan al-maqamul mahmud din wato Allah zai tashe ka a matsayi matsayin da yake kuma abin godewa wannan matsayin shine matsayin ceto da zai wa al'umma baki daya a zo a yi hisabi shine yace kama qala Allah ta'ala kamar da Allah madauki yace yace wa zalika annan nasa wannan kuma dalilin haka shine su mutane idan daqa bihimul mawqifu idan matsayi yayi musu tsanani wa qala al kuma sannan tsayuwa ta yi tsawo washtadda al qalaq damuwa tayi tsanani har yanzu wa aljamahumul araq gumi yayi musu linzami su mutane to a lokacin iltamasu shafa'a sai su nemi ceto shine iltamasu su nemi ceto fi an yafsila Allah bainahum cewa Allah ya rabe tsakaninsu ya hukunci tsakaninsu fa adama sai su je gun annabi adam thumma nuhan sai annabi nuhu thumma ibrahima thumma musa thumma isa ibn maryam sai su je duk gurin waɗannan annabi ibrahim musa isa da isa dan maryam da annabi musa da annabi isa dan maryam wa kulluhum yaqulu kowanne ɗaya daga cikin su yana cewa nafsi nafsi ku kyale ni ni ma ta kaina nake wannan dai duk mun yi magana akan mun san kuma dogon hadisin yadda wannan abu zai gudana yace ila an yantahu har su tuke zuwa ga ila nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam gun annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai yace ana laha lalle ni ne na cancance ta wannan nau'in ceto din kama jaa mufassalan kamar da yazo bayani daki daki fi sahihaini a riwayar bukhari da muslim wa ghairihi ma da usul tafan wanda ba su ba to wannan nau'i na ɗaya kenan mun yi magana akan sa ba sai mun maimaita ba yace as-saniya a ceto na biyu shine a shafaatu fi istiftahi babil jannati fi istiftahi babil jannati ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi na neman a buɗe kofar aljanna annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ceton nasa ne shi kadai shi ne farkon wanda zai zo ya nemi a buɗe ƙofar aljanna ya ƙwanƙwasa a buɗe masa babu wanda zai fara shiga kafin shi ma'ana shi ne farkon wanda zai shiga duk wani mai shiga aljanna to a bayan sa yake wa awwalu man yastaftahu ko man yastaftihu babaha farkon mai neman a buɗe ƙofar ta nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa wa awwalu man yadkhuluha kuma shine farkon wato wanda zai fara shiga min al'umami wato wa awwalu man yadkhuluha min al'umami kuma farkon wanda zai fara shiga daga cikin al'umma ita ce al'ummarsa ma'ana ba mai riga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shiga aljanna wannan ya zo a hadisin Anas a cikin sahihi Muslim yadda bai faɗi wannan ba nan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana awwalu shafi'in fil janna ce ne farkon mai ceto a aljanna ma'ana mai farkon wanda zai nemi a buɗe ƙofar aljanna sannan ya shiga kuma malamai akan ƙarƙashin wannan nau'i ne suka fassara ayoyin nan guda biyu da suka zo a cikin suratu az-zumar inda Allah subhanahu wa ke cewa wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال lahum خزنتها سلام عليكم طبتم ha khalidin malamai suka ce a wannan tartibin mun kula da ko da ke mufassara ayat tukuna Allah subhanahu ta'ala yana cewa wasiqal ladina taqaw kuma za a kora ma'ana za a umarci alladina taqaw waɗanda suka yi taqwawa suka ji tsoron Allah suka ji tsoron ubangijin su za a ja su shine sika ka kora abu ka sashi a gaba ya tafi shine ake nufin wato abin nan a ce sika an zo da shine bina'an lima lam yusamma fa'iluhu hmm. daga saƙa ya suƙo sauƙan yawa su jama'an aka kora su aka kada su aka tafi da su nan tun da aljanna za su shiga masu taƙawa ne sai a ce a shiryar da su a nuna musu a sa su a gaba su shiga shine ma'anar siƙa wato waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu za a sa su a hanya su shiga ilal jannati zuwa ga aljanna zumaran jama'a jama'a shine ma'anar zumar shi yasa aka kira sunanta suratu zumar saboda wannan suna din in ce zumar ana nufin group wato jama'a jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta idza ja'uha har idan suka zo ta wato suka zo wa aljanna din za su shiga wa fuki futihat abwabuha kuma aka bude kofofinta malamai sun ce wannan wawun din an kawo ta ne don ta nuna budewar ba haka take za a yi ta mubasharatan ba sai da izini sai an nemi izini mai neman izinin kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ceton nasa ma'ana innaha la tuftahu illa bi shafa'ati wa shafa'atu huna alladhi yaqumu biha huwa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka kawo wannan wawun din zan kawo mana dalilin da yasa aka bambanta da wannan da kuma maganar yan wuta zamu je ayar mu karasa wannan din wa qala lahum khazanatuha kuma masu kula da gidan aljanna wato mala'iku masu tsarin aljanna masu kula da ita za su ce wa 'yan aljanna salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku tsibtum ku daɗaɗa mana ku samu daɗi ku shigo ku samu daɗin da za ake samu ko kun tsarkaka wato ku shigo ku samu wannan daɗi <clears throat> da kuma tsarkin da za ku samu ha khalidin da haka ku shige ta kuna masu dawwama muna roƙon Allah ya samu ciki to me yasa malamai suka faɗi cewa dalilin kawo wannan wawun shine saboda ifadar cewa ai shigar aljanna ba a yin sa sai da ceto ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda aya irin wannan ta zo dangane da yan wuta amma babu wannan wawun din dan ya nuna cewa su daga zuwa kawai ana budewa auka su za a yi kora su za a ciki mun fahimci bambancin dangane da yan wuta cewa akai wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futihat abwabuha ba a ce wa futihat ba yawwa me yasa ba a ce wa futihat ba saboda za su zo da ma su same ta a buɗe kawai za su fada ciki ne wannan ku aljanna an ce wa futihat saboda la tuftahu illa bi iznin wal iznu la ya'ti illa bi shafa'ati nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimci abin yawa shi yasa aka kawo wannan wawun can kuwa ɗan wuta kawai aka za a auka su a ciki ba bismillah ba ahlan wa sahlan ba zancen tsibtun fadkhuluha kawai sai azaba hmm. Allah tsare mu to wannan nau'i na biyu kenan na wannan ceto as salifatu ceto nau'i na uku ash-shafa'atu fi aqwamin qad umira bihim ila an-nari alla yadkhuluha wato ceto fi aqwamin dangane da wasu mutane qad umira bihim wanda an yi umarni dangane da su ila an-nari cewa aje a sa su a wuta alla yadkhuluha cewa kada su shiga ma'ana akwai ceton da za a yi ga waɗannan an musu hukunci yan wuta ne wuta za su an gama zance sai Allah maɗaukaki ya ba da dama a ceci wasu daga cikinsu annabi sallallahu alaihi ya roƙi ubangiji cewa waɗannan a dawo da su a mai da su aljanna saboda mahdin rahamar Allah maɗaukaki ya yafe musu mun fahimci abin mana tsantsan rahamar Allah subhanahu wa ta'ala bayan an yanke hukunci za su shiga wuta yawwa ma'ana wannan malamai suna cewa wannan ahalut tauhidi ne waɗanda suke eh, masu tauhidi an yi hukuncin za su je wuta saboda zunubansu to sai a roƙi Allah maɗaukaki sai a fasa sai su dawo su shiga aljanna yawwa arrabi'atu nau'i na hudu fi man dakhalaha dangane da waɗanda suka riga suka shige ta din kuma min ahli tauhidi daga cikin masu tauhidi kun ga masu tauhidin kashi biyu kenan ko wasu an kora su su je su shiga wuta kafin su shigan sai a ce sai a dawo da su sai su shiga aljanna wasu kuma za a bar su har sai sun shiga wutan an azabtar da su sai kuma a roƙo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da masu ceto da Allah zai ba su da izinin ceton sai su ceto sai a roƙi Allah subhanahu wataala ko ya ba da izini sai a fito da su daga wutar sai a sa su aljanna mun fahimci abin wannan kuma duk ba zai kasance ba sai ga masu tauhidi shine sai sai an yi yukhraju minha cewa a fito da su fa yi na sai a da su wa qadim tahashu bayan ku sun riga sun toye sun kone kurmus yadda za a ɗaye fatar gaba ɗaya ba komai sai guntun abin da ya rage a jikinsu shi ne manin imtuhishu ya ce ya fasa mana a ƙasa ga waɗanda suke da irin nuska irin ta wace imtuhishu ai ihtaraqu sun riga sun kone kurmus ana faɗin a larabci ashe a ce mahashal jildu fatar ta ƙone ai ƙasharahu minan lahmi ba da harkaki ma'ana a ɗaye fata bayan ta ƙone a raba ta da jiki sai ake nufin in tafi kaga wannan azabar ba ƙarama ba ce a ce a sa mutum sai an ƙona shi a wuta ya toye jikin nan ya yi ƙurmus ka duba ka ga irin abin da ke faruwa an yi hatsarin mota wasu bayan Allah ka ga wani ya kone kurmus da san gaushi haka jikinsa yake komawa to a kama jikin an bare irin wannan yanayin to irin wannan halin ne fa a wannan fa wannan ta duniya kenan to ballanta na ta lahira sai waɗanda suka yi wannan an kai musu irin wannan matukar na azaba sai Allah subhanahu wataala ya bada izini a cece su kuma sai a fidda su yace wasaru fahman sun zama gawayi shine faham gawayi baki kirin fayutrahuna fi harin. to a lokacin sai in an cece su sai a fito da su sai a jefa su a wani wato wata ƙorama sunanta mai na'arul haya ƙorama ta rayuwa fayan fayambituna kama tambutul habbatu fi hamilis saili sai su rika tsira jikin nasu haka zai rika tsira yana tsira a hankali har ya zama ya kammala kamar yadda kwayar hatsi ko ta gero ko ta dawa take huda ta fito daga hamilis saili daga tarkacen wato abin nan ruwa idan ya tafi da wato abu mun san idan aka yi ruwa ma mako ya jawo tarkace ai yana zuwa wani kwana wani lokacin inda ruwan ya wuce sai kaga wani tarkace ya tsaya da shara can in an dade ai wani abu yakan tsoro daga ciki misali akwai kwayar gero ko wani abu to yadda wannan kwayar take tsirowa in an ce hamil na sail in an ce sail shine ruwa abin ruwa ya kwasa shi hamilin kuma abinda ruwan ya ɗauka. yawa shine daga abin ake nufi da hamid to yadda wannan kwaya za ta tsiro daga ƙasa haka waɗannan mutane da za a fito da su a jefa su a wannan wato ruwa ko a wannan wato ƙorama ta rayuwa za su fito su rika jikinsu zai rika ruwa yana kyau a hankali a hankali haka za a mai da jikinsu sannan a mai da su aljanna Allah ya tsare mu daga aukawa wannan hmm. alhamisa nau'in ceto na biyar الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة ceton da za a yi don ɗaukaka darajar wasu mutane 'yan aljanna wannan 'yan aljanna ne an yi hukuncin 'yan aljanna ne sun shiga aljanna to sai kuma a yi musu ceton a ɗaga musu darajoji domin aljanna nan ba daraja ɗaya ba ce aljannar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai shiga babu wadda ta kaita ta ita ce ake cira alwasila ko wadda daga ita sai al'arshi annabi sallallahu alaihi ya faɗa a hadisi ingantacce ita ce ake ce ma alwasila shi yasa har yake cewa in an kiran in an yi kiran sallah yayin da ka ji ladan yana Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka faɗa kamar yadda ya faɗi in ya faɗi ashhadu an la ilaha illallah ka faɗa har zuwa ƙarshen kiran sallah ka kaf in ya gama sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka gama kuma sai kai addu'an nan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata to wannan al-wasila ita ce gidan aljanna ne wanda babu wanda ya cancance shi sai mutum daya shine wai annabi sallallahu alaihi wasallam fa yake cewa wa arju an akuna ana huwa ku duba ku ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma cewa ki ina fatan in zama ni ne wannan mutum daya tare da cewa ya san shi din ne to amma dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya alfahari ba cewa ai ba zai fi a gidanmu bane ai dole in ma ba mu samu riba ai ba wanda zai samu baya irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan ya koya mana ne yawa to sai mu roƙan masa irin wannan duk lokacin da a kira sallah kai wannan addu'a a ka roƙarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aljanna to wannan abin da nake so dai in faɗa shine aljanna ba mataki ɗaya bane ko a cikin mutanen da ba annabawa ba kai ka san da wahala ko in ce ba zai yiwu ba ka samu aljannar da yake irin su abubakar za su shiga ko ba haka bane sayyidina abubakar a cikin mutanen da ba annabawa ba ba manzanni ba ne a gaba kakaf duk wanda ba annabi ne, ba manzo ne? to sayyidina abubakar ne a gabansa domin a tsarin yadda malamai suke ambatawa dama farkon waɗanda ake sawa a martaba ta sama in ana zancen falala su ne suwa a cikin mutane ba mala'iku ba dama a cikin mutane manzanni an rusulu yawwa sannan sai al'ambiya'u domin akwai annabawan da ba manzanni ba don haka sai an fara da manzanni shi kuma manzo dukkan manzo annabi ne yawwa amma ba dukkan annabi yake manzo ba to in aka sa manzanni sai annabawa sewa sai waliyan Allah waliyai su ne salihai to a cikin salihan ana farawa da na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin a koma kaga kenan wanda zai riga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma gaba daya ko a duniya su ne annabawa kawai na wasu al'ummomin ba na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam in aka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a dauko kuma annabawa manzanni yan uwansa musamman ulul azmi farko tukuna sai sauran manzanni sai kuma sauran annabawa to ana gamawa da su sai a shigo cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to farkon wanda za a dauka sahabbai a cikin farkon sahabbai ku kunga su Abubakar ne a sahun farko to ana gama da sahabban su sai kuma a dauko sahabban sauran annabawa sannan kuma sai a shigo sauran jama'a baki daya hmm. to Allah madauki ya kara musu daraja to wannan darajar akwai wadda in mutum ya samu tasa sai kuma annabawa ko manzanni ko kuma masu yin ceto su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wani nasu a ɗaga shi daga inda yake a da shi sama mun fahimci abin wannan shine ceton nau'i na biyar ɗin da ake faɗa mu ƙarasa karantawa yace wa hadhihi salatu wannan nau'i guda uku wanne da wanne kenan lai yace laysat khassatan bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wato da nau'i na biyu da nau'i na da nau'i na uku da nau'i na hudu da na biyar Shi ce wa hadhihi salafu nau'o'in nan guda uku ba su keɓanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba wanne ne kenan na farko ai dama ba na farko dama an yi zancen na hisabi dama wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai na biyu ma na cewa a kwankwasa kofar aljanna a nemi bude ta a shiga shi ma na waye nasa ne shi kadai ko yawwa to nau'i na biyu shine waɗanda aka yi umarci cewa su shiga wuta Allah subhanahu wa ta'ala sai ba da izini ga wasu mutane salihai daga cikinsu akwai annabawa da wanda ba annaba ba akwai mala'iku akwai kuma salihan bayin Allah sai ba su izini don ya girmama su cewa su ceci daga can zuwa can daga waɗanda aka ce su je su shiga wutan nan sai su roki Allah maɗaukaki sai a fasa sa su a wutan sai a dawo da su sai su shiga aljanna mun fahimci wannan na biyu kuma daga cikin wannan nau'in da bai keɓanci manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi ma waɗanda suka riga suka shiga wuta masu tauhidi sai Allah maɗauki ba da izini a cece su don a fito da su daga wutan nan a sa su aljanna mun ji biyu kenan sai kuma wannan da makaranta yanzu shine nau'i na uku na ɗaukaka darajoji to shi ma wannan bai ke keɓanci manzan Allah ba sallallahu alaihi wasu bayan Allah ma za su yi hmm. Allah sa cikin waɗanda za a yi musu kuma su yi hmm. duk abu ne wato mai sauƙi a gun Allah subhanahu wa ta'ala sai ce lakinna walakinnahu huwa al-muqaddamu fiha ko da ba cewa aka yi shi yake banci ko waɗannan sun banci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma shi ne ake gabatarwa a ciki ma'ana nasa ake fara yi mun fahimci abu yawa ko da wani zai yi cetan to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara a cikin waɗancan sauran nau'o'in da aka ambata cewa ba shi kaɗai bane mai da fatan mun gane sai bayan sa annabawa wal mala’ika da kuma mala'iku wal auliya'u da waliyan Allah salihan bayi wal afratu yashfa'una sannan kuma sai zama waɗannan duk za su yi wato ceto su wane ne al afratu al afrat ana nufin duk yara ƙanana da suka mutu kafin su balaga to za su ceci iyayensu su ne afrat amma kuma ta ba a cikin addu'ar da ake wa yaro ƙarami da bai balaga ba in ya rasu ba akwai addu'a da ake masa Allahumma ij'alhu liwalidayhi salafan wa faratan wa ajran ko kun karanta a risala ai ko yawa ya Allah ka sanya shi salafan salaf shine wanda ya riga ya tafi kafin ka zo haka nan farat in an ce farat shine mutumin da ya riga dan ya gyara wa mutane ruwan sha a wadi misali in kuna cikin tafiya da yake asalin kalmar tun da larabci ne larabawa can in sun ce farat ana nufin in kuna tafiya a cikin sahara ana neman ina za a samu ruwa a sha da mutane da dabbobinsu to akan sa wani ya yi gaba sai binciki ina wurin ruwa yake in ya samu sai gyaggyara shi yadda in kuka zo ga inda dabbobi za su sha ga inda mahayan dabbobin za su sha sai a huta a yi zango a gurin to wannan da ake turawa ya yi gaba din nan shi ake ce mafarat mun abin shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin haudi mun san haudi tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a sharan tashin alkiyama kafin a shiga aljanna ya ce ana faratukum alal haudi ni ni ne mai rigaya zan je in jira ku za ku zo gaba na ku sha wannan ruwa na tafki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ne shine dan haka jam'in su shine afrad malamai suka fassara abinda ake nufi yara kanana wanda ba su kai balaga ba in suka mutu to haka za su ceci iyayensu shi yasa wannan bushara ce ba karama ba kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira radiyallahu ta'ala anhu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la mutu li muslimin thalathatun min alwaladi fayaliju nara illa min tafillatil qasam yace ba zai yi ba mutumin da yaya uku suka mutu masa yana da yaya har suka kai mutum uku suka mutu suka riga shi tafiya to ba zai shiga wuta ba yace illa tahillatal qasam sai dai abin da yake na hanarin rantsuwa in an ce ta abin da zai warware rantsuwa ma'ana dan kada kai a fada abin da yake sabanin haka ma'ana za a iya samun kaɗan amma ba masu yawa ba amma in dai har mutum yana da ɗa ya mutu kafin shi yana da imani yau dama babban sharaɗin ai sai an samu imani <laughs> idan in ba tauhidi duk ai wannan ba wani ceto ma da zai amfani mutum yau ai dama Allah ya faɗi wannan wala fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i su kafirai ake faɗa ma'ana ceton masu ceto ba zai musu amfani ba ashe duk zancen da ake dama na masu imani ne to in kana da ɗa da ya rasu ɗaya ko biyu ko uku duk wanda ya kai ga ɗansa har uku suka rasu ɗaya uku kai suka rasu masa to insha Allah wannan yara za su cece shi ya shiga aljanna kuma hmm. to Allah mu ya samu dace hmm. ko ga shi yasa yake da kyau alaƙar mu da mu ta zama mai kyau banda tsine musu wanda za ka tsine masa kaga ba zai samu maka wannan abun ba yauwa kuma sai ya zama cewa ran tashin alkiyama sai a raba gari yana cewa ka tsine masa kai masa addu'a lalacewa da sauransu ba zai maka amfani ba ashe tun a duniya ka bashi tarbiyya mai kyau ka bashi karatu kuma sannan ka riƙe masa addu'a yana daga cikin abubuwan da iyaye da yawa suke sakaci shine addu'a ga 'ya'yansu addu'ar da uba zai wa ɗansa kamar a ce addu'a ce karɓaɓɓiya insha Allah muddin ba wani mummunan abu ya roƙa ba da ka ka zauna ka ba da lokacinka sosai ka roƙi ubangiji ya Allah ‘ya'yan nan ka shiryar da su ka sa su a hanya mai kyau ka hana su taɓewa ka hana su lalacewa duk fitinar da za ta same su ya Allah ko an ƙaddar wani abu ya Allah muna roƙonka ka kau da ita Allah ka raba su da shaiɗanun abokai Allah ka raba su da aljanu shi yasa ake son a ilmantar da su zikiri tun suna ƙanana yadda za su kwanta sun iya zikiri inda aljanu suna bin yara suna batawa tun suna ƙanana akan samu irin wannan matsaloli yawa shi yasa za ka ga tsoron wannan yasa mutane wasu sai su koma suna yin wasu layu guru da sauransu maimakon koya musu wannan zikiri wanda da sun yi wannan su su amfanu ƴaƴan masu amfanu to Allah maɗauki ya tarbiyyantar da ƴaƴanmu ko ba mu ikon tarbiyyantar da su kuma su zama mana masu ceto ranar tashin alkiyama wannan hadisin bukari ne ruwaito shi yawwa to mu karasa bayan ya ce wal mala'ikatu wal والملائكة wal والأفراط yashfa'una duk waɗannan za su yi ceto ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما sannan kuma can da ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala da rahamarsa kawai sai fidda wasu mutanen ma daga wuta biduni shafa'a ba tare ma da ceton kowa ba sai a ce musu ku fito kai kai ma biyo shi kai ma da wani da wani sai a fito ana ta murna ana farin ciki wannan ba ceton kowa wannan rahamar Allah ce tsantsatta da Allah madaukaki zai tabbatar da wannan rahama sa ranar tashin alkiyama <clears throat> Allah ya lubbe mu da wannan rahama tasa wannan kuma ku ji adadin su yace la yuhsihim illa Allah adadin su ba mai lissafa su ba wanda zai iya kididdige adadin wanda za a fitar daga wutan nan a sa su aljanna sai Allah subhanahu ta'ala shi kadai ya san adadin su kun ga ashe adadin ma ya fi adadin waɗanda za a yi wuce wasu da aka sani mun fahimci wannan yawwa fa yudkhiluhumullahu fa yudkhiluhum janna sai Allah shigar da su aljanna ba wato da Allah ba mai rahama bane da an da an sha wahala yadda ya sa mana dokokin nan yace ayi kaza mu mu bar kaza kuma mu yi shi ɗan yana makale da mu kullun ya sa mu saba amma ku duba yadda yake tausayin mu in kai yau ka tuba sai ya gafarta maka gobe ka sake komawa fa in ka sake tuban nan sai ya kyale ka ya yafe ba wayo kuma ake masa ba ya san zuciyarka in ma da gangan kake duk ya sani in tuban gaske ne ya sani in tuban ƙarya ne ya sani to wani kuma zai mutu hakan da zunubin amma Allah maɗaukaki sai da shi daga wannan wutar kuma ya sa shi aljanna saboda rahamarsa can kuma akwai waɗanda za a bar su a ciki ba a musu rahamar ba duk da wannan adadin mai yawa amma akwai kuma masu dawoma to tunda ba mu san tabbacin a wanne muke ba kaga ashe wajibi mai wa kanmu iya mun lalle kamar da ake cewa ko mu yi abin da Allah maɗauki yake so as-sadisatu nau'i na shida na ceto shine a shafaatu fi takhfifi azabi ba'd kufari ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama zai ya roki Allah ya sassautawa wato azabar da ake wa wasu daga cikin kafirai yace wa hadhihi khassatun li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi abi talib wannan wannan me yin ta mutum ɗaya ne wanda za a yi wa ma mutum ɗaya ne annabi ne sallallahu alaihi wasallam kawai zai yi kuma zai yi ne ga baffansa Abu Talib baffansa Abu Talib akan me yana su gurgudan riwayar ingantattun hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga ra'ayin wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa baffansa Abu Talib ya mutu bai musulunta ba in ji annabi ba wani ne ya karyar wannan zancen ba mun fahimci wannan yawwa to kamar yadda ya zo shi ma wannan a sahih muslim cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama zai roki Allah subhanahu wata'ala a ciro Abu Talib daga can tsakiyar wuta a dawo da shi gefe ga hadisin yadda yake wanda suke da bugu irin nawa ina jin ya sa alama a ƙasa ya ce hadithu shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama li ammihi kuna da shi a ƙasa to wani bugun babu ko ya ce wannan hadisi muttafaƙun alayhi bukari da muslim suka ruwaito akhrajahu al bukari fi sifati jannati wan nar in ka je ka duba littafin ah, sahih bukari a babin sifatul jannati wan nar wato siffar aljanna da wuta zaka samu wannan hadisi muslim fil imani muslim kuma ya fidda shi hadisin a kitabul iman babu shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam li abi talibin babun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Abu Talib wa takhfifi anhu bi sababihi da kuma sauƙaƙe masa azaba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa nassul hadisi nassin hadisin kama yali gashi yadda yake annabi sallallahu alaihi yake cewa la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawmal qiyamati la'alla ceto na ranar tashin alkiyama zai amfane shi ciwa baffansa abu talib fayu ala sai a sanya shi fi dhahdahin minan nari za a sanya shi a gefen wuta in an ce dhahdah haka yake larabcin da bad da ha da wata bad din da alif da kuma ha dhahdah ma'ana gefen abu asalin kalmar daga dhahdahin nahari ko dhahdahin ma'i gefen ruwa in ka je bakin ruwa ai kafin ka shiga can cikin teku ko farkon ruwa ko wani ruwa ne akwai inda yashi bai gama ba kana sa kafa kama kana ganin kafar ka a ciki ko farko ma'ana in ruwan inda ruwan zai zo maka iya idan sawunka to wannan shi ake ce ma mazbahbahi gefen ruwa to haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai roki Allah subhanahu wataala a dawo da Abu Talib irin wannan gefen na wuta amma bari ku ji yadda ya karasa hadisin yace a yadda yake din nan kuma yana dahdahin minan nari ya bulugu ka'abaihi ma'ana wutar za ta isa zuwa ga idan sawunsa yughli minhu dimaguhu amma kwakwalwarsa tana ta farfasa daga wannan azabar da ake ta iya kafan nan kawai haka zai dawwama wannan fa baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kaga ina baffan wani daban wanda bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi zai ce saboda dangantakarsa da wani shikenan za a kyale shi kuma kun tuna kissar rasuwar Abu Talib lokacin da zai rasu Bukhari ya rawaito na hadisi kamar da muka ji haka Muslim ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu Abu Talib yana kwanciyar jinyar ajalinsa yace da shi ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ka faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah kalma ce wadda zan kafa hujja da ita gaban Allah subhanahu wa ta'ala cewa baffa na ya faɗi wannan kalma ɗin yana shirin faɗa su abu jahal suna nan a tsaye ya kalle su kamar yana neman shawara sai suka ce kai yanzu ka bar addinin abu talib ka je ka mutu a addinin yara wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake ce mai yaro a lokacin nan ka koma addinin yara ka bar addinin abu talib annabi sallallahu alaihi wasallam bai haƙura ba ya sake nana ta masa saboda tausayinsa ka ce la ilaha illallah za ta yi maka amfani kaza da kaza shi kuma ya sake kallon su su kuma suka sake maimaitawa sai da aka yi sau uku a ƙarshe sai ce huwa ya mutu ala millati abi talib a abdul muttalib yace shi abin da zai mutu akai shine zai mutu akan hanyar abdul muttalib mahaifinsu wanda bai yi tauhidi ba Shi shikenan akan haka ya rasu wannan bukhari da muslim suka ruwaito wajibin musulmi ya yadda da wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah madauki ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka shiryar da wanda kake so amma Allah ne ke shiryar da wanda ya so wannan nuna maka shirya gaba ɗaya a hannun Allah take to wannan fa shine babban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa amma kun ga inda abu ya kare saboda me saboda rashin tauhidi ashe Allah subhanahu wataala ba shi da alaka ta jini dama da kowa to alaka ta jini tsakaninka da wani mutumin kirki ba za ta taimaka maka ba idan kai baka samu alaka tsakaninka da ubangiji ba akwai taimakon da za ta maka saboda tauhidi a sauƙaƙe maka kamar irin wancan halayen in ka mutu da tauhidi to sai a ciro mutum daga wuta ko kuma a ɗaga masa daraja ko kuma dai abin da Allah maɗauki ya so na ceto iri-iri amma in aka ce babu tauhidin nan ba a faɗi la ilaha illallah ba a yadda da ita ba haka aka mutu to babu abin da zai mutum amfani Allah maɗauki ya tsare mu Allah tabbatar da la ilaha illallah a bakinmu da kuma zuciyarmu hmm. a za mu ji dai dangane da wannan wasu mutanen kasancewar sun galibi sukan gina al'amuransu ba a kan hadisai da aka roto daga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai dai daga haka zuciya abinda ake ce ma ganin abinda ya dace yadda zuciyarka take ganin ya dace da abu ko kuma tausayi tausayi abinda dai bature ke ce ma sentiment haka wasu za ga da haka suke gina harkar aƙida sai su ce ya za a yi baffan manzon Allah a ce kuma ya shiga wuta sai a yi ta tattaunawa akan wannan abu gashi ko manzo sallallahu alaihi wasallama shi ba mu wannan labari ba mu sani ba wa ya cancanta a gaskata da kai ka kirkiro labarin sai ka ce ka fasa saboda bai dace wannan labarin a dangana shi haka ba amma tunda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a cikin littafan da nan muka samu hadisan mu na sallah da azumi da zakka da aikin haji in mun karyata su saboda wannan dalili to za mu karyata duk sallar da muke da duk abin da muka ruwaito ko aka ruwaito mana akan addinin nan sai ai watsi da shi kowa sai ya zama cewa in abu ya zo masa a hadisi sai wanda ya zaba zai yarda da shi lamarin musulunci ko ba haka yake ba ka duba ka gani Allah subhanahu wa ta'ala duk alakar da duk wanda ka ga ya sa shi a aljanna ko ya bada labarin yabo a kansa za ka ganshi mai imani ne amma ba a yaba wa wani kawai saboda mujarradin alaka da annabi ko a ce jikan manzan Allah ne ko na da alaka da manzan Allah suna baffanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nawa suka mutu har ta su Abu Lahab su Abu Jahl duk suna da alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna da alaka ta jini duk dangin sa ne Qurayshawa in aka bi wannan cewa duk mai dangantaka da shi ba zai shiga wuta ba ba a samu dalili ba kuma ya saba wa duk yadda addini Allah madauki ya aiko mana addinin nan ya kasance duk mun karyata shi ba wai kin su ake ba domin ba mu muka dauki wannan zancen muka kirkiro shi ba mun fahimci abin don haka in ka faɗi wannan zance ka faɗi abin da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da ya fi ka san su shi ya faɗa akan su na fata mun fahimci abin da haka abubuwan addini ba a gina su akan haka motsin ranka yadda kaga ya kamata a'a menene dalili ya zo akai amma ku tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa ya wuce ne kowa kuma duk wanda yake da alaka da shi muddin ya yarda da abin da ya yarda da shi to abin nan magana ta kare ku duba ku gani yadda abubuwa suka auku a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hatta a lokacin yakin Badar a lokacin yakin Badar lokacin da aka kamo kamammun yaki an kamo Abbas a cikinsu wane ne Abbas baffan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ma bai musulunta ba har lokacin da aka yakin badar da aka zo kuma aka kamo su a cikin kamammin yaƙi aka taho da su daga badar aka shigo garin madina da aka tara su aka zaunar da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawara me za a yi da su a karɓi fansa a sake su ko ko aka kashe su sahabbai suka saba wannan suka bada wannan shawara wannan suka bada wannan shawara kafin ai wannan abu sayyidina umar ya zo ya tsaya kan abbas ya ce ya abbas kai baffan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka karɓi musulunci man ka ce la ilaha illallah ya ce wallahi da a ce ka musulunta musuluntarka ya fi mini a ce alkhattabu ya musulunta wane ne alkhattab mahaifin shi umar ya ce domin kai musuluntarka za ta shigar da farin ciki a zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a ce an samu abin da zai sa manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi murna ya farin ciki ni na fi son haka akan wani wanda ba shi ba ashe kun ga kenan su sahabban nan sun fahimci tauhidin nan yadda yake duk mutumin da bai karbi tauhidin nan ba to ba zancen tsira a gunsa kuma Allah madauki taimaka al-Abbas ya karbi musulunci ƴaƴansa duk suka karbi musulunci yawwa wannan abun an yi shi lokacin yakin badar har yanzu ga cewa abin da ya faru tsakanin Abubakar da ɗansa abubakar yana da ɗa babban ɗansa ya sunansa abdurrahman abdurrahman ibn abubakar ya rasu a yakin yamama a zamanin khalifancin babansa to amma kafin wannan lokacin shi ma har ran da aka yi yakin badar bai musulunta ba dan abubakar ne ba da aka zo kuma ya kira shi lokacin da ake kama kamammun yaƙi ya ce zo ka ta'ali ya khabith ya kai wannan mummuna mutumin banza ina dukiyata yake tambayarsa domin abubakar mai dukiya ne kuma ya bar dukiyarsa lokacin da ya hijira ya baro ya dawo maka a ya dawo madina yawwa to shine ke tambayarsa ina dukiya shine sai ya kawo wani jawabi a cikin baitoci a wake cewa ai ba abin da ya rage a dukiyan nan sai kayan sai abin nan sai wato makamai da kuma wani doki mai gudu sai kuma wani takobi da ake kashe tsofi da suka bata batattun tsofi yana nufin babansa da ya bar addinin yana nufin abubakar da ya bar addinin gargajiya ya koma musulunci to akwai takobi daga cikin takubban da ka bari suna nan wanda na kashe ka ne su a lokacin nan sai na abubakar ya mai da raddi zai kansa shi ma ya dau takobi a yi manzo Allah sallallahu shi saurara ya dakatar da shi ya ce, muna son shawarorinka muna son hankalinka ka sa kyale su waɗannan yara shine bai yaki da ɗansa ba ku duba faɗa da uba wannan abubuwan an yi su ranar yakin badar da dama an ka karanta yakin badar za ka sha mamakin irin abubuwan da suka auku wato dangane da ɗa da uba da ƙani da wa abu huzaifa ɗan gidan utubatu bin rabi'a shi kuma utubatu bin rabi'a na cikin manya-manyan sanadidu quraish manya-manyan kafirin qurayshawa lokacin da aka zo za a fara yakin badar <clears throat> dama cewa aka yi a fara mubaraza ai kun sani da aka fara yakin badar mubaraza wato wannan mutum ɗaya fito daga nan mutum ɗaya fito daga nan to a wannan mubarazar da aka yi aka yi mubaraza tsakaninsa da hamza hamza ya gama da shi lokaci guda ya kashe utbatu ibn rabi'a to a lokacin nan ɗansa yana kallo ɗansa shi kuma ya musulunta tintini yana tare da mumine to lokacin da aka gama yakin badar sai aka zo ana ɗaukar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a jefa su cikin rijiya su kafirai da aka tara a lokacin nan a cikin rami da aka yi aka ɗebo su ana sawa to lokacin da ake jawowa utubatu ibn rabi'a ana jansa a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli idan ɗansa abu huzaifa shine sai ya ga ransa ya ɓaci shine sai ke tambayar sai yake cewa kamar baka ji daɗin abin da kake gani ba a ce kamar wani abu kai ya shiga zuciyarka dangane da babanka ko sai ce iya eh, rasulullahi amma kuma wallahi abin da ke zuciyata shine na san shi yana da wasu halaye guda uku mutum ne mai ra'ayi mutum ne kuma mai haƙuri sannan mutum ne mai falala na yi fatan ina ma waɗannan halayen guda uku za su ja shi zuwa ga musulunci amma ganin bai samu wannan dama ba wannan shine abin da ya ƙona mure hannaji na ji takaicin gashi ya bar wannan dama ta kufce masa zai tafi ya shiga wuta to kun abubuwa dangane da abin da shafi tauhidi da shiga aljanna shiga wuta aljannan nan da wutan nan nawaye na Allah da haka shi kuma ba zai sa kowa a ciki ba sai wanda shi din ya yarda da cewa nasa ne ba zancen wane yana da alaka da wani a duniya ko da shi wannan wanan yana da alaka da Allah ba ina fata mun fahimci abu to Allah ya sa mu dace yawwa waɗannan su ne guda shida ko mun gama su to asali a kun ka duba littafan aƙida malamai sun ƙara wasu nau'in guda biyu wanda su ma suna da dalilai da suka zo a cikin hadisai amma shi nan malam ya tsaya mana guda shi da kawai ya kawo ko to ba laifi wanda yake da yake sha'awar ya ƙara ya rubuta wannan abu na bakwai ko ceto nau'i na bakwai akwai shafa'atuhu sallallahu alaihi wa sallam fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum fayashfa'u fihim liyadkhulul janna akwai wasu mutane masu tauhidi kyawawan ayyukansu da munanan sun zo daidai wa daida su kuma ga tauhidin amma kuma ayyukan kirkinsu ba su kai wato yadda za su rinjaya akan miyagun ayyukan ba sun zo daidai wa daida yadda ake so kunnan doki ko yawwa to wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki ubangiji a yafe musu su shiga aljanna to wannan shine nau'i na bakwai malamin bai faɗa mana shi a cikin littafi ba nau'i na takwas kuma ash-shafa'atu fi aqwamin an yadkhulu al-jannata bighairi hisabi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam zai akwai ceton kuma da zai yi na a roki Allah wasu mutanen ma su shiga cikin aljanna kawai ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba wannan kuma asalinsa shine hadisin ukashatu ibn mihsan din nan wanda shine hadisin eh, abin mutum dubu saba'in ko da za su shiga gidan aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari alladina la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalu wannan shine ciki ciko na takwas daga cikin wato nau'o'in ceto in ka duba littafan da suke sharhin aqida ta ahlus sunna zaka samu waɗannan guda takwas dama shine dai mashhurin abinda aka ruwaito nau'i nau'i daban-daban na ceto a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsayi sai ce wala tazalu jahannama yulqa fiha akwai lokaci mu ƙara sako yawa yace wala tazalu jahannama yulqa fiha jahannama kuma haka za duk da an yi ceton nan jahannama haka za ta tsaya tana ana jefawa a ciki ana jefa mata dan adam ana jefa mata dan adam wato wata kulu kuma har tana cewa hal min mazid akwai ƙari malamai sun rabu wajen fassara wannan wasu suna cewa ana tana nufin hal min mazid ban cika ba fa ban cika ba ina ma da ƙari a ƙaro wasu kuma suna fassara shi abinda ake nufi hal min mazid yanzu ƙari za a yi mun ma mun fahimci abin ma'ana duk da yadda na cikan nan har ƙari za a yi mun gane fassarar ko kowanne akwai fassarar da malamai yauwa to shine hatta ya ba'u rabbul izzati fiha qadamahu har ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya kafarsa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan shi ma hadisi ne sahihi a muslim ya rawaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan Allah subhanahu zai sa kafarsa ya taka ta yanzawi ba'dha ila ba'd har ya zama cewa sashen ta ya tattara zuwa ga sashi ta takure sosai ita wutar jahannama Wata taqulu qat qat sannan ta rika cewa hasb hasb shine ma'anan qat qat ma'ana ya isa ya isa ya isa la ilaha illallah tana cewa wa izzatika na rantse da izzarka inji ita wuta yawa ma'ana qat qat ya isa ya isa na rantse da izzarka haka wuta za ta rika cewa Allah subhanahu wa ta'ala wa yabqa fil jannati fadlu fadlun amman dakhalaha fayunshi Allahu ta'ala aqwaman fayudkhiluhumul janna sannan kuma can a aljanna za a samu guntun wuri wanda yan aljanna ba su cike shi ba saboda rahamar Allah madaukaki sai a ɗebo su kuma sai a je a sa aljanna kawai da rahamar Allah saboda aljannar ga ta nan da guntu ba a samu wanda za a sa ba kai Allah da rahama yake hmm. wannan ya nuna maka cewa wato Allah ba wai magana ce ta keke da keke tsakaninmu da shi ba magana ce ta rahama kawai tsakaninmu da shi ya yi bayi ya halicce su ku sauko duniya ku yi kaza ku bar kaza <clears throat> sannan kuma akwai sakamako amma duk komai yana komawa zuwa ga rahamar Allah subhanahu wataala ga hadisin da zamu zo mu ji nan gaba yana ƙara ƙarfafa mana wannan magana yace wa fi dalika minan nususi ma la yuhsa akwai nasoshi da dama a wannan maganar nasoshin da la yuhsa ba a iya kididdige su wajen adadi yace faman sha'aha ha fil kitabi wa sunna duk mai san wannan nasoshi akan wannan zai same su a cikin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka karanta littafai da aka rubuta akan al-iman bil yawmil akhir suna nan birjik adadi sun kusa hamsin kofi fi iya ma wanda zan iya cewa na sani suna nan duk akan abin da ya shafi tashin kiyama to zaka samu waɗannan ah, wato abin nan ayoyi da kuma hadisai ba sai mun ci gaba gaba daya komai an kawo su ba to tambaya ta gaba na'am karanta mana mana ko hal yadkhulu aljannata aw yanju min an-nar bi amalihi na'am قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وسجدوا واعملوا لن ينجو نعم صاحب الملك نعم قال رسول الله ولا أنت قال ولا أن أن يتغمد برحمة منه وفضله برحمة منه وفضله نعم وفي رواية نعم وقالوا وأبشروا وأبشر نعم فإنه لن يدخل الجنة أحدا نعم لن يدخل الجنة أحدا عمله عمله نعم وعلى نعم. وإن wannan ga wata tambaya hal yadkhulul jannata aw yanju minan nari ahadun bi amalihi shin akwai wani mutum wanda saboda aikinsa kawai iya aikin nasa kawai ko kuma wato dalilin shigarsa aljanna ya tsira ko kuma dalilin shigarsa wuta kawai aikinsa ne mun fahimci tambayar mana aiki shi kadai shine kawai ke sabbaba mutum ya shiga aljanna ko ya shiga wuta ko ko akwai wani abu jawabin ita kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qaribu wa saddidu ku daidaita shine manan ku tsakaita in an ce qaraba ma'ana iqtasada yawa yi abu daidai wa daida ba wuluwi kar a wuce iyaka kar kuma a gaza abin da aka neme ka kai tsaka-tsaki wasaddidu kuma ku daidaita akan abin da yake shine as-sawab daidai asalin as-sadad shine al-istiqamatu wa luzumus sawabi yawa ka tsayu akan hanya kuma ka lizinci abin da yake daidai kun ga nan abubuwa guda biyu ne akwai iqtisadi ta bangaren aƙida ta bangaren aiki wannan kuma saddidu ta bangaren ya fi yawa a bangaren abin da ya shafi wato aƙida ma'ana kada ka ɗauki abu a zuciyarka ka yadda da shi sai abin da ke shine daidai sannan a aikace ka yi aiki gwargwadon yadda za ka iya ba kar ka wuce iyaka ka zama mai wuce iyaka kada kuma ka gaza abin da ake nema wannan a aiki ya fi ƙarfi mun fahimci abin yawwa ma'ana wannan yana nuna mana komai a daidaita a tsakaita kar a wuce iyaka kar a gaza sannan kuma duk abin da zaka zama imanin ka ne to kar ka ce ba wai kowa akan daidai yake a'a ka nemi aqidar da take ita ce daidai ya zama ita ce aqidar ka shine ma'anar wasaddidu ina fatan fahimci bambancin wancan da wannan yawwa dole ka zama akan as-sawab ta bangaren me ka yadda da shi kaga yanzu ba za ka zo ka ce misali da wanda ya ce Allah ɗaya bane da wanda ya ce Allah uku duk ba komai wanda ya faɗi wannan ka kafirci ne mun fahimci wannan domin ya yadda da cewa abinda wani yake yi na rashin yadda da Allah shi ma daidai ne to kar a yadda da abinda ba daidai ba wajen imanin ka komai da zaka ka yadda da shi ya zama daidai amma a wajen aiki ka tsakaita kar ka wuce iyaka kar kuma ka gaza abinda ake nema na fata mun fahimci abu yawwa to shine sai ce wa alamu ku sani annahu lan wa ahadun minkum bi amalihi lan dinnan nafi ne mu'abbadi alƙalladi nan a rayuwar duniya cewa babu wani daga cikinku da zai tsira bi amalihi da aikinsa a ce sababin tsiransa kawai aikin da yake yi babu qalu sai suka ce ya rasulullah wala anta hadda kai ma ka san wannan tambayar dole ta zo mutum ya ce ahadun ahadun nan kuma lafazi ne mai tanwini akwai umumi a ciki ma'ana babu wani mutum da zai zama tsiransa saboda aikinsa ne kawai sai suka ce hadda kai ya rasulallah? ƙala sai yace wala ana ce wallahi hannu hadda ni kaina illa an ni yallahu bi rahmatin minhu wa fadlik sai idan Allah ya lullube ni da wata rahama tasa da kuma wata falala wa yake faɗin wannan magana manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi shine mai duk wannan abin da muka ji na ceto sai ya kwankwasa kofa sai ya fara shiga aljanna shi ya san zai shiga aljanna dan duk ya ba mu labari ko amma ku duba abin da ya faɗa a nan cewa ba aiki ba ne kawai wannan falala Allah ce da rahamarsa kuma shi ne fa wanda yake yin aiki aikin da zai tashi cikin dare yana sallan nafilfili kafarsa ta kumbura saboda tsayuwar dare yana dogon karatu Aisha ta tambaye shi me yasa kake wahal da kanka bayan ku an gafarta maka mata kaddama min zambika wa mata akhar shin sai ya to in haka nema ya Aisha dan me ba zan zama bawa mai godiya ba ai sai in zama bawa mai godewa Allah akan yi min wannan ni'imar kaga shi nasu fa abin da yake godiya ce akan abin da aka yi masa to ina ga wanda ba shi da tabbas ya cancanta ko bai cancanta ba hmm? yau to shine sai yake faɗin cewa illa an yi tagammada ne asalin kalmar tagammada shine a lullube abu sun san an samo shi ne daga ghimd an ce ghimdi shine gidan takobi yawwa adkhala as-sayfa fi ghimdihi ma'ana ya shigar da takobi a cikin gidansa yawa taghammadahu shine ake nufin taghammada to sai Allah madaki ya lullube ni da rahama daga gare shi da falala yace wa fi riwayatin a wata riwayan saddidu wa qaribu ku yi abin da yake shine daidai ku lazimci daidai da istiqama wa qaribu kuma ku tsakaita kamar da wancan kun ga can an gabatar da qaribu wa saddidu nan kuma an gabatar da saddidu sannan qaribu yawa wa abshiru kuma ku yi bushara ma'ana ku yi murna ku yi farin ciki ine muku bushara fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu babu wani mutum wanda aikinsa shi zai shigar da shi aljanna qalu sai suka ce wala anta ya rasulullah ko kai din ma ya rasulullah qala wala ana illa an yataghammad illa an yataghammadani Allah minhu bi rahmatin sai idan Allah ya lulube ni da rahama daga gare shi wa alamu kuma ku sani anna ahabbal amali cewa mafificin aiki ko mafi soyuwar aiki aikin da Allah ya fi so ilallahi wato aikin da Allah ya fi so shine adwamuhu wanda aka fi dawwama a kansa wa in qalla ko da kadan ne ko kadan kake yi to ka doge ka ci gaba da yi yau da kullum in raka'a uku kawai kake iya yi duk dare na wutiri kai in ma baka iyawa sai raka'a ɗaya kullum to ka dawwama kana yin wannan din yafi a ce yau kana yi wata ran baka yi to abinda Allah ya fi so shine a dawwama ana yi din ba wai a yawaita ba in ka yawaita wata ran zaka gaji sai ka kasa ka kai ka yi kaɗan ka dawwama akai kai ya fi a ce kana yi da yawa wata ran ka kasa ba kai ba shi ne abinda Allah ya fi so mun fahimci asalin hadifin to wannan kenan amma ya kamata mu tsaya anan, nan amma kuma saboda alakar wannan abin ko kuma ba matsala dai inda dai ana nan ma iya birinsa mako na gaban Dan tambaya ce me jam'i da za ka yi tsakanin wannan hadisi da kuma faɗin Allah maɗaukaki da ya zo to mu ƙarasa akwai magana <clears throat> da malamai suka yi na farko tana da alaƙa da wannan abin da muka makarantawa cewa babu mai shiga aljanna da aikinsa yauwa sai da rahamar Allah to malamai suka yi tambaya tambaya ta ne ba wai ta neman amsa amma ga wanda kila zai rikice dan bayani Allah madaukaki yana cewa udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ku shiga aljanna saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa ya za a haɗa tsakanin wannan ayar da wannan hadisin cewa aiki ba shine ki shigar da mutum aljanna ba ai akwai buƙatar amsa ko yawwa to wannan abun la'alla malam ya hararo shi a wannan hadisin sai ya kawo shi amma da wata sigar daban na wasu ayoyin ko wani hadisin ko wannan hadisin da kuma wasu ayoyin zan hada jawaban gaba daya a ƙarshen wannan tambayar da waccan din da kuma wannan insha Allah mu je mu ci yace mal jam'u bainal hadithaini ai bainal hadisi menene za a hada ma'ana ya za a yi jam'i tsakanin wannan hadisin da ya gabata wa baina qawlihi da kuma fadin Allah madauki da yake cewa ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون كما ذا أكلاسو شين ونودوا أن أتي تلكم الجنة وأن إتسي الجنة أورثتموها أن قادت مكد إتا ذاك شجيتك كزونا كدوما دمه ko da sababin me bima kuntum ta'maluna saboda abin da kusance kuna aikatawa kaga nan an yi zancen shiga aljanna saboda me saboda aiki wancan hadisin kuma ya nuna mana shiga aljanna ba aiki ne kawai ba sababi ne ai wato abin nan saboda rahamar Allah ne yawwa to ce amsa ga amsa da mana ya kawo akwai kuma wani ƙarin bayanin da zan faɗa mana insha Allah ba a cikin littafin ba shi malam abin da ya faɗa yace la munafata bainahuma ai babu ma tufka da walwala tsakanin ayar da wannan hadisi duk ba abin da zai saka rikici dan me yace bihamdillah Allah mun gode wa Allah da ya gamsar da mu muka fahimci wannan ba buƙatar rikici a ciki Ya ce ba fa innal ba'a al musbata fil ayati domin ba'un din da aka tabbatar a wannan ayar wace ba'un din bima kuntum ba'un da take jikin bima ai uristumuha an gadar da ku ita bi saboda ma abinda kuntum kuka kasance a duniya ta amalu na kuna aikata shi shi shine fasarar ayar aiko yawwa sai ce wannan ba'un ɗin ta cikin aya hiya ba'us ce. ba'un ce ta sababi ana kawo ta ne dama na bayanin sababi yawwa li'annal a amalar Saliha domin ku su ayyuka na kwarai dama sababun fi dukhulil jannati sababi ne na shiga aljanna akwai bambanci ku tsakanin sababi da wani ƙarin falala da rahama za a samu sababi sannan kuma sai a samu rahamar Allah subhanahu ta'ala mun gane wannan don haka wannan ba'un ɗin ta sababi ce ba ta sakamako bace ma'ana ba ta yawwa sababi ce in za ka shiga ba magana ce ta farashi ka ba da abu kaza a baka abu kaza ba mun fahimci abin yawwa to shine sai ke cewa sababun fi dukhulil jannati la yahsulu illa biha shiga aljannar ba zai samu ba dama sai da ita domin me wanda bai yi aikin ba kwata-kwata shi ba zai shiga ba yawwa saboda rashin sababi da zai zo haka kawai ya ce ya faɗi la ilaha illallah amma ya ƙi sallah ya ki azumi ya ƙi zakka ya ƙi aikin haji ya yi ta haram ɗinsa komai ya gaba dama ya yi ya zo gaban Allah maɗauki ina za a sa shi wuta saboda me aikin wuta ya yi ashe aikin nan sababi ne na fata mun fahimci abu yawwa to shine sai yake cewa id al musabbabu wujuduhu bi wujudi sababihi shi musabbabi abinda ake sabbaba shi nan shigar aljanna ake nufi shine musabbab wujuduhu samuwarsa bi wujudi sababihi ana samun sa ne da me da samun sababin sa aljanna ita ce musabbab shigarta baya yiwuwa sai da sababi sababin nan shine aiki mun fahimci wannan ba'un ne yawwa sai ce wal manfiyu fil hadisi abinda aka kore a hadisi kuwa ma'ana hadisin can da yace babu wani da zai shiga aljanna bi amalihi ko ai haka aka sa ko yawwa to wannan ba'un din ita kuma wace ce yace hiya ba'u samaniyati ba'un ce ta farashi ta saman in an ce samani shine ka bada kuɗi a baka abu ko yawwa to wanda hadisi ke korewa aikin ka ba farashi ba ne na a baka aljanna mun bi wannan yauwa aikin ka ba ne farashin a baka aljanna ba aljanna ta fi ƙarfin farashin aikin ka na fata mun fahimci wannan shi ne ma'ana to sai ke cewa fa abda domin ku shi bawa lau umira Umarar duniya da za a rayar da shi tsawon rayuwar duniya gaba ɗaya a ce tun daga duniya farkonta har ta kare yana da rai wa huwa yasumun nahara a ce kullum baya hutawa azumi yake yi da rana wa yaqumul layli kullun da daddare kuma yana qiyamul layli wa yajtanibul ma'asi baya saban Allah baki ɗaya? kullaha lam yuqabal ko lam yuqabil kullu amalihi 10 10 mi'shar asghari ni'amillahi ala alaihi adh-dhahira wal batina idan mutum da zai rayu irin wannan rayuwar tun da aka yi duniya har ta ƙare kullum da azumi da rana sallah da daddare sannan baya saban Allah to duk abin da ya aikata din nan lam yuqabil ma'ana ba zai daidai wa daida yawa ba zai daidai wa daida da ushurun mai ishari in an ce ushurun mai ishari shine a raba abu gida goma shine ushuri yawa to kuma sannan a samu mai isharin kuma ma'ana ushirin ushiri kamar a ce maka ushirin ushiri one tenth of one tenth na me na wato ni'imar Allah wadda take bayyananniya da ɓoyayya wadda ya masa amma mafi ƙanƙanta ka ɗauko mafi ƙanƙantar ni'imar da Allah maɗaukaki ya maka ka kwatanta ta ka gani inda farashi za a yi mata duk ibadar da za a yi in sunanka bautau <laughs> ai a hausance haka ake cewa ko ana cewa nomau mai yawan noma ko <laughs> da ana faɗin haka ma'ana in kullum mutum aikinsa shine ibada tun daga farkon duniya har ta kuma ya kwatanta wannan ibada da ya da abin da Allah maɗauki ya masa ni'ima kuma ya ɗauki mafi ƙanƙantar ni'ima to ba zai ba da farashin wannan ni'imar da aka yi masa ko da wato ushirin ushirin abin da aka yi masa ba ina fata mun fahimci abu yawwa to shine sai shi fa kaifa takunu thamanan lidukulil jannati yaya ku za a yi wannan ta zama ita ce farashin shiga aljanna yanzu ka duba ka gani matsalar mu dama ita ce ni'imomin da Allah ya yi mana ba ma zama mu lissafa su mu gansu shi yasa kamar da ya mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku lissafa ni'imomin Allah subhanahu wata'ala wallahi ba za ku iya kididdige su ba ka duba kawai yanzu babban misalin da sau da yawa malamai masu wa'azi suke gaya mana ka tashi da kafa ka yanzu ka je asibiti da lafiyar. ka je ka ga wasu mutane halin da suke ciki yanzu wani ya samu wani hatsari ya rasa kunnensa baya ji bai wuce sati ɗaya ba da yin hatsarin kila yanzu kuma da yana ji satin da ya wuce yau yana nan baya ji wani ya rasa idansa wani ya rasa kafa an yi hatsari ya karye kafa ba abin da zai yi wani wato abin nan kodarsa ba ta aiki wani fitsari baya tsaya masa wata matar ba haihuwa wannan ga wannan komai zaka iya lissafawa ga sunan amma kai ka zo ka ganka kana da kafar ka biyu kunnanka yana aiki idan ka yana gani garau ka ɗanɗana harshe ka ji abin nan ka ji zaki, ka ji abin nan bauri ka ji gishiri ka ji ɗaci wani kuma ba shi da wannan in ya ɗanɗana ba jin komai saboda rashin lafiya wannan kawai inda zaka kwatanta wannan ni'ima ce kuma a tara maka duk asubucotun duniya ba wanda zai iya dawo maka da wannan ba abin da za a aje a operation din wannan a gwada wannan a tara waɗannan mutakassisu masu ilimi a fanni na ilimi na harshe daban masu ilimi a harshe bangaren ido daban a likitoci su ma da Allah maduke ba su kokari a tara wata ni'ima da Allah ya rasa maka ita su mayar maka ita sai a kasa kaga wannan ya nuna maka kuma zaka iya mallakar abin da zai iya saya maka duk asibitocin duniya gaba ɗaya, ko za ka iya mallakar wannan amma wannan dan abin da Allah maɗaukaki shi kaɗai mai iya shi ne mai iya baka ya in ya rasa maka shi da ka tara duk asibitocin duniya ba za a iya dawo maka da shi ba to ta nan za ka iya lissafa wacce ni'ima ce wannan ya girman ta yake to Allah maɗauki ba mu godiyar wato wannan ni'ima ta sa shi yasa malamin a littafin sai kare da cewa rabbil fir warham ya ubangiji ka gafarta mana warham ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai ne fiyayyen masu jin kai shi ke nan abin da za mu iya rufe wannan abu da shi nan tambaya ne yauwa to wannan a dukule kenan duk da wannan jawabin ya wadatar da mu amma akwai wasu jawaban duk da dai lokaci yayi ina gama tsaya tsaya anan akwai wasu jawabai guda hudu da wasu malamai suka kawo ila bayanin su zai dan dau mana lokaci <laughs> to to to ba laifi ko a gurgujen bari in faɗa hmm. saboda ya zama yana da alaka da wannan darasin mu na gaba za mu shiga babin imani da kaddara ne yawa sai zama mun gama da wannan magana ta aljanna da wuta <clears throat> wasu malamai abin da suke cewa wannan hadisi lan wa ahadun minkum bi amalihi da kuma wannan aya udkhulul jannata bima kuntum ta'malun da kuma wannan wanda muka karanta wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun daga cikin jawaban da suka bayar na ɗaya suke cewa laula rahmatullahi sabiqa allati kataba biha al-iman fi al-qulub wa waffaqa lit-ta'ati ma naja ahadun wala waqa'a amalun tahsulu bihi an-najatu ma'ana ba dan abinda rahmar Allah ce da ta riga ya tintini ita ce ta sa Allah ya rubuta imanin ma a zuciya shi ya rubuta taufiƙin har kai aikin da'ar mun gane wannan to ba dan ya baka dama rahamarsa ce ta sa ka samu imanin a zuciya ka sami kuma yin aikin don haka taufiƙinsa ne don haka duk shi ma a cikin rahamar Allah yake ɗaya ne na biyu a gurguje anna manafi al'abdi li sayyidihi fa amaluhu mustahiqqun li maulahu in aka dubi tsantsar bauta sai a kalli cewa ai shi bawa duk wanda aka ce masa bawa ne to duk abin da ya aikata dama na ubangidansa ne ko ba haka bane za ka je ka aiki a duniyance ma za ka je ka yi aikin komai ka samu duk sai iya kwace kuɗin kuma ba laifi ba ko ba haka ba don haka duk abin da ya baka ba sakamako ba ne taimako ya maka shi ma mun ji wannan na uku anna nafsa dukhulil jannati bi rahmatillahi suna cewa asalin shiga aljanna asali rahamar Allah ne amma zancen daraja daraja shine aiki yake yin amfani yauwa jera mutane wannan hawa hawa wannan hawa hawa to anan ne ake kallon aiki amma asalin shigar rahamar ce yauwa abu na hudu kuma shine na karshe suka ce annal anna amanat ta'ati kanat fi zamanin yasirin cewa ayyukan da kai na da'a a dan lokaci takaitacce kai su wa thawabuha la yabidu abadan amma ladan har abada ba zai kare ba mun fahimci wannan kayi sallah ladan sallah yana karewa yana nan a gare ka har abada ba zai kare ba fal maqamul ladhi la yanfadu da ba zai kare din nan ba fi jaza'i ma fada cikin in an kwatanta shi da abin da ya kare bi fadlillahi la bi muqabalatil a'mali falalar Allah ce ba in ka kwatanta da aikin bane ma'ana kai sallah raka'a biyu Allah ya baka lada ladan nan ina yake yana nan za ka same shi aljanna kuma aljanna tana karewa ba ta karewa ka yi aiki na minti biyu ko uku ko hudu ko biyar na iya rayuwarka amma an dauki iya rayuwarka ne gaba ɗaya ma rayuwarka ibada take can kuma ladan na har abada ne inda keke da keke za a yi sai a ce to a baka ka shiga aljanna iya kwanakin rayuwarka sannan ka fito ashe kenan duk abin da ya rage menene rahama ce to to alhamdulillah Allah ya kara mana imani da aiki na kwarai kuma Allah ya ba mu tawfiki Allah tabbatar da mu akan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau ku kwarai amma kuma ba ta da kiyama ba don haka yana ce to Allah kyauta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ya kara ci wato san musulunci a zukatan mu baki ɗaya. musulunci yana da daɗi musamman in ka fahimce shi Allah ya ƙara tabbatar da mu a kansa Allah ya taimaki musulunci da musulmi a ko'ina Allah ya tsare musulunci da musulmi a ko'ina Allah ya taimaki shugabanninmu wajen yin aikin alheri Allah ya saka musu da alheri bisa abubuwan da suke yi na alherin Allah ƙara tabbatar da su Allah ƙara haɗa zukatanmu akan da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke cikin wata damuwa a cikin mu nan da kuma dukkan al'ummar musulmi muna roƙon Allah ya masa wannan damuwa duk wanda ke da wata bukata ta alheri wadda mu santa ba shi da Allah shi ya santa muna roƙon Allah ya biya masa wannan bukata ta alheri Allah ya mana duk wani abu na tashin hankali da damuwa wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin <clears throat> wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin